abin da ake nuhi da masassarar lasa kama masassara ce da ta bullo wani gari da ake ce ma lasa a cikin najeriya tun shekaru da yawa da ta shigo wanda ta fara kamawa Wata likita ce ta fara kamawa da ta kama likitan nan sai ta kashe ta akwai mutum biyu da ke aiki tare da ita su ma sai ta kashe su daga nan ne an ka samu ta sunan masassara ciwon lasa wannan ciwo da kasan ana ɗauka masassarar da ake ce ma ebola haki ake ɗaukata, ta wanda duk adda ita in mutum ya taɓa shi na ɗauka wanda adda ita ka ci abinci da shi ana iya ɗauka wanda duk adda ita kun ka shaƙu juna da shi ana iya ɗauka ana iya ɗaukar ta ko eh, mutum wani wata bisa ta ci ko abin ya kama ta ko abin da ya ɗauko ya sa mata ita ya sa mai mutum ya zo ciwon wannan bisa ko ko mutum ya rasu da muharin wannan ciwo an ka taiwo wajen wanka waɗanda duk mutane suna ya ɗoka ana gane mutum ya kamu da ita na farko yana fara da masassara zahin jiki kamar da sunanta yake bada masassarar lasa zahin jiki ciwon kai ciwon jiki wata irin masassara da ake cima masassara a gajeri wadda ba ta sabka tunda abin da ke sa wannan masassara abin da ake ce ma arena virus shine ke sata bayan shi sai ka gama duk jikin mutum na kaikai yannan lokacin na in ba a kuma za a ganin jini na hito daga jikin mutum ko jini ya hito cikin hanci ko cikin baki ko cikin wasu gabobin jikin shi dai inda eh, hadda kai hanya sai ga jini na ta zuwa to wannan jinin shi ke sa ciwon ƙarin jini sai ka ga mutum ya shiga cikin wani hali har ta ƙare da shi in an ka samu ma mutum guda da ya kamu ana zancen kamar annoba ka san akwai wasu ciwo sai in sun waje ba da yawa kamar an samu mutum goma cikin ɗari ko cikin dubu ake zancen annoba to ita in an ka samu mutum guda da ita ana zancen ƙasa na da alloba ga wata wanda ya huce an samu mutum biyu togo an same ta nigeria yanzu haka najeriya ana nan ga samunta kenan da an samu ka guda ana zancen annoba ta lasa ta kama tunda masassara ce wadda ba a sani ba nan kasashenmu an same ta sierra leone an samu ta gine inda ake samu can ne kasashe wanda ake cewa lepeyi du grand wani su ruwanda su wane ne can ne ake samun su parce can ne adda sanyi adda ni'ima to sai zaman toyo an same su nan ne kusa gare mu kenan ila cilas sai an yi tsaye an ɗauki mata kawai da kasan ana kariya annobar ebola hakanan ne ya kamata mutane su kare kansu kamar wani control wajen frontier kuma su waɗanda an ce an same ta ƙasar su bai kama su bar mutane na yawo ba a tsaye da mutanen nan abin da ake cewa eviction a hana mu shigo wasu ƙasashe lalle mutane ba ya hana musu amma wanda an ka ɗauki matakai an ka kare ƙasa ga alloba ta ebola haka nan ne za a ɗaukan matakai irin waɗannan ne tunda ciwo ne in ya kama bai da magani kashewa yake tun yanzu ne ya kamata su tashi daga kwana su fara control